أإذا كنا عظاما نخرة yanzu bayan mun zama daddagaggun ƙasusuwa fanko a ce za mu dawo wata rayuwar bayan haka